Sirrin na zana faɗa, mai suna zauna. Sauta kifar a fuska ce nunawa sai na ji sun yi ruhi ya fi kamata mawar gidan nan an yi ba inda zane sai da fata ta ji a ai ya kamata dole in taka ba wallahi tallahi daga yau aure na da ke ya kare na ba miji kar ki ƙara kira na miji ni ba ki bane <laughs> Ya Allah da anan karka ka sake ki tattara kayanki ki tafi gidanku na sake ki saki I said get out of my house You have seen how they thrilled you in the super hit movies Salma and Sinat. Once again, you're about to watch the hit pair of Kashiwa. ko ba matarka bace bane ba matata bace dan na sake ta saki uku yanzu nan ba ku bane kuka tare a gidan nan mu ne sai me kashe kaina zan yi abba saboda na rasa dukkan farin ciki a rayuwata na rasa mijina na rasa ka na rasa soyayyar dangina gwamna kashe kaina na huta The Kannywood talented icon, Prince A.A. Zango, and the Kannywood respected starlet, Princess A.A. Tanya, in another level of Kwashiwa, from the palace of Kwashiwa at Noor Entertainment. Sirrin Ruhi, the untold secret of the soul. Menene wannan? bana so ta dawo ne shi haka. Me ba zan iya faɗan abin da ta aikata ba. Menene dalilin yin saki? Daga ni sai ita sai mahaliccin mu. Wallahi wannan gaskiya ne. A ranar da muka ɗaura wannan aure, yawa yarinyar na saki. Barin su a doron ƙasa masifar shi. Baka isa ba Sufiyanu. What a biggest shocker! He shares a secret with her father. Sirrin Ruhi and the father furiously sends her mother packing. Sirrin Ruhi. Ya haka, ashe sai ku lullube ni? Wallahi ƙarya ne. shaci faɗi ne kawai irin na mutane sirrin ruhi A'a, ya kuma ina zaki Within 24 hours, mother and daughter turns widows. Find out the cause. Sirrin Ruhi. Jahilu, ina zaki zara ɗakin abba zan je kai mm. ba zan bashi ya faɗa ba goma duk abin da za a mun a cikin gidan nan amin har abada fuskata ta zauna a haka kenan babu murmushi babu fara'a babu sassauci a cikin fuskata da ke faruwa ah, aka ce da e ita komai Nura M Inuwa movie written by the award-winning writer Yakub M Kumo produced by the king of Kwashewa Abdul Ahmad Kwashewa and directed by the man with the magic touch Sadiq N Mafia ina da bukatar ki shiga ko ina a cikin gidan nan duk abin da kika sanna ki ne ki dauka ki bar min gidana na sake ki saki subhanallahi yaya hakan na asaki ya asaki uwa asaki uku me ke faruwa da gidan nan dan Allah dan Annabi a ga ya mun sirrin ruhi go get yourself a copy.